sun sun gani kuma sun sun gani kuma sun jinjin To Abdullahi barka da dare masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗu a wannan fanni na mu tattauna a wannan mako. Wannan makon dai zamu tattauna wani batu da ya ɗauki hankalin al'umma musamman a kafafen sada zumunta. Wannan batu kuwa ba kuma bane shine cika shekara ashirin da aka yi da wani hatsarin jirgin sama a Maiduguri. Wannan jirgi dai yana ɗauke da tawagar manyan 'yan jaridu na jaridar Zizde ne a wancan lokaci wanda kuma ya gamu da hatsari sai dai duk cewa jirgin ya lalace ga baki ɗaya amma waɗanda suke cikin jirgin sun tsira da rayukansu. yayin da ake cika shekara ashirin da wannan abu batun ya ɗauki hankalin al'umma a kafafen sada zumunta inda mutane da dama suka ka bayyana ra'ayoyinsu akai musamman yadda jama'a suka rika ɗora hotunan hatsarin da jirgin ya yi a kafafen sada zumunta to a nan kano dai daga cikin waɗanda suke cikin wannan jirgi akwai malam yakubu musa na hukumar sadarwa ta ƙasa wato ncc kuma freedom radio ta tattauna da shi kan yadda wannan al'amari ya faru a wancan lokaci shekara ashirin da ya gabata inda ya yi mana bayani filla-filla dangane da faruwar lamarin na farko dai ni ma'aikaci ne a wancan lokaci na kamfanin jaridar disney ita wannan jarida jarida ce wacce take tashi kuma tana da cikin manyan jaridu a ƙasar najeriya tun a wannan lokacin kuma har a yanzu sau da haka sai ita wannan jarida ta ce tana so ta zagaye ƙasa ta ji shawarwarin masu karanta ta ta je kowace jiha manyan jihohin najeriya ta tattauna da jama'a sauraka suka yi kamfanin jaridan nan wanda shi eh, chairman dinta induka obaibena yake jagorantaka suka haya jirgi jirgin sama suke zagayawa da shi to sun fara wannan sun je kaduna sun zo kano to suna kano Uh, ni kuma a matsayina na ma'aikacinsu wani abin da ya kamata a lura a nan kuma abin sha'awa shine shekarar ne aure kuma a watan kuma gaba ɗaya ma auren kwanansa takwas sai suka zo kano a kwana na bakwai din suka zo suka tattauna a kano ni kuma ina hutu da ya ganni shi shugaban sai ce shi fa sai na bi su an yi tafiya da ni zuwa Mai maiduguri da sokoto a matsayina da ɗan arewa na yi kokarin dabarun da duk zan noke ka a tafi da ni amma ina ya riga ya ce yana so sai an je da ni domin ina da matukan mahimmanci a wannan tafiya ina da rawar da zan taka ranar da za a tafi washe gari na same su a tahir na dan yan dabaru na dai ko da zai ce zai dan mafasa. sai da aka zo airport eh, jirgin ya cika da yake jirgi ne mai cin mutum goma sha takwas da ya cika sai iduba ya ga ina ƙasa da ni da mutum ɗaya so ina ina sa rai in ji cewa zai ce yakubu to sai ka tafi gida burin ka ya cika sai ce yakubu ka jira airport wannan jirgin zan turo shaida ya ɗauke ka sun tafi jos kenan to na jira airport bayan awoyi jirgi ko ya zo kamar yadda ya faɗa jirgi ya dawo muna airport ya ɗauke mu mu biyu ya kai mu jos muka haɗu su a can to daga jos shine ake shirin a tafi ainihin maiduguri abin da ya faru shine da muka tashi daga jos ah, mun daɗe a cikin jirgin nan muna tafiya wanda muka rika mamaki a an kasa zuwa jos nan kuma kafin mu tafi ah, mun ji yake karamin jirgi ne muna kallon pilot din ma da abokin tukin jirgi suna hira da abin da ake kira control tower wato da airport din can maiduguri sun gaya musu cewa babu komai to ka yanayi na wannan lokacin sai da muka hau jirgi muka ci gaba da tafiya a sararin samaniya sai kuma can kwatsam sai muka lura da cewa akwai ma'aikaciyar jirgi ta zo tana kokarin ta rika tanke mana wannan igiyar da take ɗaure wato belt tana ƙara tabbatarwa kuma fuskar ta gaskiya ba a nuri kowa in ya kalla sai ya sha jinin jikinsa to da farko dai duhu kiran ka leka ni da ke ina gidan taga dukan leko na gani ba zan ga ba wani abu ba wani bambanci ba sama ba kasa cikin duhu kawai miki fitilar kawai da nake gani sai ta cikin jirgi amma dudin to ashe wannan yanayi dai shi ne muke ciki a hasarin samaniya shi ma mai tukin jirgi bai san a inda muke ba saboda haka ana wannan yanayi sai muka je yana nuna fushinsa da jawabin da aka yi mai yana cewa aka yi haka kuma ya riga ya sauko ƙasa yana shirin sauka ashe kuma gaskiyar lamari shine ba ma a airport din nake ba muna wasu kilomitoci ne kamar goma sha ɗaya daga ita ainihin airport din maiduguri muna cikin daji to mu dai daga wannan ne kwatsam sai kawai muka ji wata irin ƙara kawai da ban tsoro jirgi ya yi wata irin dira a ƙasa sai muka ga ƙura ta turnike cikinsa kawai to daga wannan kuma sai dai jirgin ya kwanta nan ya kwanta can kamar yadda ake wurga mutane a mota an samu hadarin mota to haka ake wurga mu nan da yake ina karkashin kujerun da suke kusa da fukafiki dan sai da kare da fukafukansa na wannan barin sai na sa hannuna na tare shi wanda yake gefe na domin kai idan ne ne domin duk da wannan abin da ake ciki wasan dan adam wato ni dai ina sa rai cewa in dai har an samu ya dakata insha Allah zan kokarin fito to amma wasu a cikin mu gaskiya su sun rantsa irin su suna jiran mutuwa da karshe jirgi ya dakata kuma wani irin abun mamaki inda ya dakata din a mita bai fi guda shida da irin ainihin irin turken waya da ake kira high tension ba wanda inda ya yi karo da shi shi ma da abin da aka guda din da ya faru domin duk abin da Allah ya ce da mu a ciki da ba a samu tashin wuta ba so jirgin nan yana dakatawa ko alhamdulillah muka duro mutane suka fita da gudu suka cikin daji suna jin tsoron kai kama da wuta aka je aka tsaya masu godiya ga Allah dai aka ci gaba da yi daga baya kuma muka dawo bakinsa muka tsatsaya muna kallonsa a wani abin dariya da yanzu na tuna nake dariya shine akwai mai daukan hoto a cikin mu sai ya zaro kamararsa kawai bai gaya kowa ba kawai sai hada ta sai aka gaya ya flasha sai sabon gudu mutane suna jin tsoron kai ta da wuta aka zo aka kama masa fada ya ce a ah, to ya za a bar shi ya ɗauki hoton abin da zai kashe shi ba kuma shi ya fi kwajin ciwo wani abu mamaki domin goshinsa a lokacin jini yana ta zuba babu ma ni ko kwarza ne ban ba sai dai na riga na cire takalmina to yawancin mu duk da muka cire takalman mu saboda an daɗe a cikin jirgin ba a sauka ba na gaji takalmi ne sau ciki to da aka fito gudun nan ba ni da tsaya ɗaukan takalmi ashe wannan daji da muka shigo duk ayaci ce to sai da ta kai da a cikin dajin mutane suna cire rigarsu su nannaɗe kafasu wasu sun kasa gaba ma sun kasa motsawa saboda da a cikin kaya miki haka wasu suka yayya gari gunan su suka yi takalmi da shi kuma da karshe dai aka samu motar kwana-kwana ta to tana ta neman mu don lokacin fa babu GSM ba wanda zaka kira ba wanda zai kira ka muna cikin daji shi dai pilot ne yake ta kunna fitilar sa sama da karshe da ta samma bata yi ba sai hada da ta ainihin mai ɗaukan hoton nan yake kunna flashes domin su ga a inda muke to a haka a haka dai har Allah ya kasu suka zo nan kuma suka ɗauke mu aka kai mu asibitin koyarwa na na Maiduguri aka duba lafiyar mu mun yi budu-budu kamar wanda aka haƙo daga kamfanin siminti haka muke kowa an ka gan shi wato sai kai ma dariya ma an ka lokacin da muka fito cikin haske to a cikin wayannan mutane wanda aka yi wannan hadari da su akwai irin su shagun adeni bayan shi akwai mr victor fiji akwai su tinji bello kwamishina ne shi a lagos a da dai mutane da dama wasu kuma yanzu allah ya musu rasuwa amma dukkaninmu yawancinmu muna da rai kuma wani abin mamaki kamar ni daga wannan lokacin bayan na da gida don da farko dai shugaban kasa obasanjo shi ya saka aka je aka ɗauko mu a jirgi na shugaban kasa ya ba da ma jirgi guda ya ce ajiya a to da mu da mutane sun nuna tausayin su ganin abin da ya faru shi kansa shehun barno da safe haka ya zo same mu a hotel ya jajanta mana da kuma manyan jihar da gwamnoni duka aka rika jajanta mana a najeriya to ni sai na ce ba zan bi tawagar da za su koma a jirgi ba sai na ce ni a ban nan da taho kano domin an damu a gida ana ta so in zo domin abin da ya faru shine bayan an yi hadarin ita bbc ta ba da labarai a kai kuma shi dan jaridar bbc a lokacin tun da bai gamu ba sai ce ya ga ana kokarin aje wajen da muke kuma shi bai sani ba ko da mai rai a ciki ko ba mai rai shi bai san dai abin da ya faru amma dai ya san jirgi ya faɗi wannan ya saka mahaifiyata ta ji da safe ta shiga damuwa cewa tana ganin kawai ɗanta ya rasu ta ce kuma ai kokari ka a gaya wa ita ainihin amaryas da ita da yan uwana dai suna cikin damuwa sun yi kukansu na suna ganin cewa lalle sun rasa ni to na abin sha'awa shine daga baya kuma na shigo gari mutane aka zo aka yi ta jaje duk lokacin da wanda suka zo yan jajen nan sukan ta cewa ai ina ganin bawan Allah nan ya haɗiye ya'ya da sauransu to ina ganin kuma wannan addu'ar ta su ta kama ni domin yanzu 'ya'yan da na ka duniya daga wannan lokacin zuwa yanzu 'ya'ya tara wanda wanda aka taba haifa ba rai to mun gode Allah da muka ga shekara ashirin bayan faruwa wannan abun cikin koshin lafiya lafiya da kwanciyar hankali muna fata kuma Allah zai ƙara tsare mai tsare kowa duk wanda yake shiga jirgi Allah ya tsare shi da ganin tashin hankalin da muka gani. To lokacin fannin ya kware mana tilas anan zamu gimtse shirin Abdullahi Isa gare ka.